jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da alwahada a farkon tv channel youtube naku da take kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa a yau muna so mu baku wani sirri ne daga cikin sirrorin habbatus sauda ga duk wanda yake fama da rashin bacci da daddare ya kwanta na tsawon lokaci bacci bai dauke shi ba shin wannan rashin baccin saboda hawan jini ne ko ko saboda wata lalura daga cikin lalurorin da suke haddasa hana bacci wato kasa yin bacci da wuri to ga wata sirri zan ba ko fi sabilillah amma kafin faɗi wannan sirri ina roƙo gare ku da ku duba daga ƙasan wannan bidiyo za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu ku danna mana subscribe za ku ga wata alaman ƙararrawa ya fito ku danna alaman wannan ƙararrawa din wannan zai ba ku dama ku rika samun kyawawan bidiyon masu ilimtarwa kuma muna ɗora bidiyo za a sanar da ku to yanzu ku eh, ina fatan za ku yi subscribe bari dan jira ku. a wannan sirri da yake hana wato yake maganin mutum da baya samun bacci da wuri ba komai bane mutum zai nemi habbatin sauda cokali guda ya hada da garin garlic idan ka hada sai ka zuba shi cikin ka motsa sosai sai ka sanya shi a cikin madara ka sha to ka rika yin wannan haɗin kana sha da safe da yamma da izinin Allah za ka rika samun isasshen bacci a duk lokacin da ka zo yin bacci kuma wannan haɗin disam yana maganin hawan jini insha Allah muna fatan kun ji daɗin wannan shirin kar ku manta ku danna mana subscribe assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh